خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا za su zauna cikin azabar wannan wuta da aka tanadar musu har abada ba za su samu wani masoyi ba da zai amfane su ko wani mataimaki da zai kare su daga azaba